na laraba wanda ya dace da ta da ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na ashirin ga watan sha daya shekara ta dubu biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta dari da tasa'in da shida a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta dari da tasa'in da bakwai kafin na akwai wani ɗan ƙaramin littafi da ke hannuna wanda wata bayar Allah ta aiko domin a yi masa bayanin abin da ya kunsa rashin sa'a shi ne littafin baya da bango ina jin da tsayar ajiya ne don saboda haka ya yage ta kowane bangare amma dan kaɗan daga cikin abin da na samu lekawa a cikin littafin ya nuna littafin ba nagartacce ba ne domin daga cikin abubuwan da ke ciki a kowaɗan sa'adu'o'i da salatai waɗanda ya mutum yana yin su wato za a ba su ladaban annabawa guda arba'in to ka za a ce ga wata addu'a ko wani salati ko wani zikiri ko wata sallah ko ma kowace irin ibada ce wanda idan mutum yayi yana da ladan annabi guda arba'in ai ka san ƙarya ce wannan domin annabtaka duk malamai sun yadda cewa istifa'un wa istiba'un min Allah wato zaɓi ne daga wajen Allah laisa amran muktasaban ba abu bane da mutum zai yi himma da kwazo don ya zama annabi watan wata rana ya tafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas inna Allah sami'un basir kana ko ta sallah da aka ce ita kuma ana yin ta a juma'ar karshe cikin watan Ramadana wannan duk wanda ya bar salloli a baya ko na shekaru goma ne ko na shekaru ashirin ko ta sallah zai a juma'ar karshe a hudu zai karanta wadansu abubuwa da aka ambata a nan gurin wai za ta biya bashin duk sallolin da ya bari a baya ko nawa ne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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واستقوم يا أولي الألباب في الحج في أي هدي أنا ينسني أتكن أشهر معلومات وتنسي وتني سننو وتوتن ذو القعدة وتن شوال دوتن ذو القعدة دوتن ذو الحجة ko zulhijja gaba ɗayanta ko kuma zulhijja zuwa sha biyu ga wata ko zuwa sha uku ga wata kamar yadda waɗansu malamai suka yi bayani domin ayyukan aikin haji ana yin su ne a ƙare a cikin waɗannan watannin duk da cewa abin bai kai wata hudu ba wata biyu da rabi ko wata biyu da kwana goma sha uku amma sai aka sa masa ashurun tagliban wato aka ambace shi kamar cikakkun watanni ne waɗansu malamai kuma suka ce cikakkun watanni ne gaba ɗaya fa'idar khilafa da ke cikin wannan idan mun ɗauka ana yin aikin haji a cikin dukkan watannin nan guda uku abinda wannan ke nufi shi ne mutumin da bai samu damar yin tsawafin ifaba ba a ranar goma ga wata to yana da dama ya yi a ranar sha ɗaya sha biyu har sha uku kaɗai ga waɗanda suka ce daga sha uku ne kawai ayyukan aikin hajji sun kare ko kuma yana da dama yayi jinkirin yin tsawafin ifada har ya zuwa ƙarshen zulhijja ga waɗanda suka ce gaba ɗaya watannin guda uku ne suka shafi lokacin aikin hajji wannan shine samar fulfila ina fata an fahimta amma da zance mafi inganci wanda ya fi kusa wato shine a gaggauta aikin alkhairi kar a bari lokacin sa wuce lalle mutum ya samu ya tawaful isaba ranar goma ga wata idan bai sami haka ba ranar sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku to sai dai fa mace wanda take mai jinin al'ada jinin al'ada ya zo mata kila ba zai yanke ba har sha uku ga wata kuma har sha hudu har sha biyar bai yanke ba to ko da ranar ashirin ya yanke sai ta je ta tawaful isaba ɗinta to wannan shine amfani idan mutum ya ɗauki maganar ta ina fata kun alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihin dukkan wanda ya farlanta wa kansa aikin haji a cikin waɗannan watanni menene farlanta wa kai ya je miƙati ya kuma kulla niyya ya ce labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan wa umratan yana nufin kirani ko yana nufin tamattu'i to ya farlanta wa kansa aikin haji kenan faman farada fihin hajja wanda ya farlanta wa kansa yin aikin hajji fihin da cikin waɗannan watanni to ga abin da zai biyo baya fala rafasa babu shi babu arrafasu waɗansu malamai sun fassara arrafasu cewa shine jima'i waɗansu malamai sun fassara arrafasu shine cewa at-takallumu hawla al ko da yin zancen jima'i zai yin wata magana da ke nuna sha'awar matarka ka yi wata magana kai da ita irin maganar da ba a yin ta sai an saki labule to bai halatta kai ba matukar ka riga ka daura ihrami na yin aikin ina fata an fahimta wato kaga kenan babu sumbata babu maganar ka shafe ta da na jin daɗi duk wannan ya shiga cikin ma'anan arrafa fa fala rafasa wala fusuka sannan ko babu wani aiki na fasikanci da mutum zai yi idan yana cikin aikin hajji abdullahi dan umar ya fassara al da cewa shine isyanu ma'asillah ta'ala zakiyo wani aiki na ayyukan sako kowane iri dama can ko a kwanakin da ba na haji ba abinda duk Allah ya haramta ai haramun sunan shi amma haramcin yakan karfafa a cikin kwanakin aikin haji kuma musamman ga mutumin da ya riga ya kulla ihrami din na cewa zai aikin haji shine fala rafasa wala kusuka wala bidala sannan kuma babu musu da juna a cikin aikin haji waɗansu malamai suka fassara al-jidal cewa shine asibab yawan zagayya amma mutu na ni na ce abu kaza sunna ne kai ka ce bid'a ne ni na ce haram ne kai ka ce halal ne muna jayayya ne in kawo dalili kai ka kawo dan mu duba mu ga ina bakin zaren yake mu bunu duka wannan ba haramta mutum ba ko yana cikin aikin ne amma jidal wanda aka haramta jidal kan waɗansu al'amuran duniya mutu kan wani abu na duniya ballanta na har abin ya kai ga zagi ballanta na har abin ya kai ga wato ainihin faɗa wa juna bakaken maganganu to wannan bai dace ba irin yadda hakan bai dace ba a kwanakin da ba na haji ba to kuma rashin dacewarsa yakan girma mai bunƙasa a cikin kwanaki na aikin haji ga dukkan mutumin da ya riga ya kulla niyya ta ihrami na aikin haji fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji malamai sun ce idan mutum yayi ɗaya daga cikin waɗannan menene hukuncin aikin hajjinsa misali mutum yayi magana ta jima'i amma bai sadu da matar ba ko mutum yayi wani aikin sabo wanda baya cikin mahazuratul ihram ko mutum yayi wani aikin sabo a yayi jidali jayayya da mutum waɗansu malamai suka ce sai mu duba mu gani idan mutum matar matarsa yake aikin mutum sa ya rusu zai zauna cikin ihrami da haka amma sai ya rama aikin hajjin shekara mai zuwa waɗansu kuma wato ainihin suka ce a'a daga lokacin da aikin hajji ya kare ai ya kare kenan to amma sauran abubuwa guda biyu da suka shafi al da suka shafi al-bidal galibin malamai sun tafi bisa da cewa ba sa lalata aikin haji idan ya yi sai za a ce aikin hajin ya lalata to wani misali da mutum da gara a jikinsa kuma sai su da yankan aljihu a cikin turmutsutsun jama'a ka ganin mana aiki su kudi da suka an ce wala su kawo da jirana ko mutum ga shi da ihrami a jikinsa kuma sai ya karya ko mutum ga shi da ihrami a jikinsa kuma an ba shi ajiyar kuɗi sai ya mutu yake ba haka bane ba shi ba a ba da ajiya ba dukkan na cikin fusuk sai da mutum yi wannan waɗansu malaman suka ce hakan da mutum yi safe amma bai bayi zuwa ga lalacewar aikin hajjinsa ba sai ibnu hajjin zahiri suka ce da Allah ce la rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj to lalle in an samu ɗaya daga cikin wannan aikin hajji yanzu sun zahafa da yawa wannan zahafar kuma tana da amfani wani lokacin a wurare waɗanda suke ba a kan mutum ya warge da haka gaskiya maganar cewa aikin hajji ya rushe magana ce wanda suke da karfi idan an kalli zahirin nan magana kuma ta cewa a bai lalace ba mutum yana da sako to kuma wannan wani shi ma ijtihadi ne na malamai wala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin kafin mu wuce manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim man hajja falam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu ummuh dukkan mutumin da ya je aikin hajji bai yi rafas ba wato maganar saduwa da mace ko da maganar ba ta bata gudana a bakinsa ba sannan walam yafsuk bai yi waɗansu ayyukan sako ba a cikin kwanakinsa na aikin hajji manzon Allah ya ce da min dhunubihi ya fita daga cikin zunubansa ka yaumi waladatu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haifa ya riga ya fita daga cikin zunubai a wani hadisin yace al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna aikin hajji da ake kira al-mabrur warakakken aikin haji wanda aka yi da dukiya ta halal kuma ba a yi arrafas ba ba a yi alkusuf ba ba a yi albidal ba aikin hajji mabrur kenan kuma aka yi shi bisa koyarwar manzon Allah to wannan laysa lahu jazaa'un illa janna ba yi da wani sakamako sai gidan aljanna saboda ta aikin hajji babbar ibada lalle mutum ya kasance ya yi da dukiya ta halal domin wanda ya da dukiya ta haram bai yi aikin hajji ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah idan mutum yi ai je aikin haji da dukiya ta halal yace labbaik allahumma labbaik ansa masa amma idan da dukiya ta halal zai ce labbaik allahumma labbaik ansa masa amma idan da dukiya ta haram yace labbaik malaika zai ce la labbaik wala ba maka ba zaduka haram ai guzurin da da shi na haram ne kaza kaza na haram ne kaza kaza na haram ba an sa maka ba da haka wato malamai da suke cewa idan mutum ya samu dukiya ta haram sai ya yi waɗansu ayyuka na alkhairi da ita yana da lada suna da ganganci kwarai da gaske ganganci ne wannan matuka wato za mu kalli ibadoji ne to sai mu raba su gida biyu don mu more wa matsalar mu ji daɗin bayani daga cikin ibadoji akwai ibada badaniya ibadoji wanda da gangan jiki ake yi kamar sallah da gangan jiki ake yi kamar azumi da gangan jiki ake yi waɗannan daga da gangan jiki ake su ba da dukiya ba irin waɗannan ibadojin mutumin da yake waɗansu aiki na haram yake samun kuɗi ya ci ya sha wannan baya kawo cikas wajen karɓar wannan ibadar hisabin sun haram ɗinsa daban karɓuwar wannan ibadar daban wani ba zai zo bai ce ai ibadar da ta yi ka yi ta ne da jikin da ka haɓaka su ka gina shi da dukiya ta haram da haka ba za ka bi ibadar ba kun gane da kyau amma idan ibada ta zanto ibadat ne maliyya ibada ce wadda da dukiya ake yin ta kamar gina masallaci da dukiya ake yi kamar gina makaranta da dukiya ake yi gidan marayu da dukiya ake yi sai mutum ya zo ya yi da dukiya wadda take ta haram to wannan babu yanda za a ce wai ibadar ta inganta kuma hukuncin haramun duk daban dan aslan abin da aka taru aka yi ibadar da shi lalatacce ne ina fatan kun fahimta kuma ga wancan hadisi kalala wanda za a ce mutum ba za a ansa maka ba domin guzurinka na haramun ne haka ya kamata mu kiyaye wannan Allah ya mana gaban ka ubangiji ta ala yace faman farada fihin al-hajj fala rafata wala fusuka wala jidala hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamu dukkan abin da kuka aikata na alkhairi ko mun yawan ko mun kankantar sa ubangiji ta'ala yana sanar da shi kuma zai bada hisabi akai faman ya'mal misqala dharratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في سكرة فتكن في سكرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قوم أن أنت الخير قومي يوسع ومن جد تعالى زي بارسا كمكوأك إن وما تفعلوا من خير يعلمه الله الله ينا سندك دهك زي بارسا كمكوأك وتزودوا إذا لم تتزايك ما تكون أما فإن خير الزاد التقوى mafificin guduri ta kawa ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan abbas allah su kare yadda a dare shi waɗansu daga cikin mutanen yaman sun kasance idan za su aikin hajji ba sa yin guduri idan an tambaye su ina guduri ku sun ce mun dogara ga allah sai su je maka su rinka bara sai allah ya saukar da wannan bangare da aya wata tazawwadu ku riki guzuri kafin ku bar gida ba wani nan ku kun dogara ga allah ku riki guzurin ku kafin ku tafi fa inna khayra zadi taqwa amma kar ku manta da mafificin guzuri wanda shine taqwa wato kaga akwai guzuri na dukiya akwai guzuri na tsoron Allah ko wanda ana bukatar sa da guzuri na dukiya ne zaka samu karfin jiki dan ka ci ka samu ka iya tawafi ka iya sa'ayi ka iya jifa ka shiga cikin turmutsun mutane ba tare da ka wahala ba sannan kuma da guzuri na takawa ne za ka samu kiyaye ka'idar fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj duka guda biyun ana bukatar kamar yadda ana bukatar libas na jiki ana bukatar libas takawa warisan wa libas takawa za zalika khair zalika min lahi ayati Allah la'allahum yadhakkarun shine ya tazo da ku inna khairan zadi taqwa wa taquni ku tsorace ni ya ulul albab ya kuma abuta hankula sallallahu alaihi ليس عليكم جناح أن ترتضوا فضلا من ربكم فإذا عطفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين حديث يا زوج كان سيد البخاري لدى عبد الله بن عباس أن تكاري دابري tun a da lokacin jahiliya idan larabawa sun zo aikin haji irin wanda suke yi na wancan lokaci akwai waɗansu muhimman kasuwanni waɗanda suke ci a lokacin kwanakin aikin hajji daga cikin su akwai suko kad akwai zulmi akwai zulmajad akwai ko mijanna shahararrun kasuwanni ne waɗanda aka san kamar a cikin waɗannan ne ake baje koli a duk shekara domin wani taro na aikin haji yana hada taro ne wanda yake hada dukkan larabawa wanda suke zuwa na kusa da na nesa to dukkan wanda yake da wata haja ta sayarwa yakan fifi ya zo da ita a garan da yake ganin shine ne kowanne yawa da haka sai ake cin waɗannan kasuwanni lokacin da addinin musulunci ya zo sai sahabbai suka rinka kyamar to yanzu yaya za mu je aikin haji da wata haja ta sayarwa kuma yaya za mu je aikin haji mu ga waɗansu abubuwa ana sayarwa ko mu rinka sayayya mu ce za mu kawo gida ko dan amfanin kanmu ko dan mu zo gida mu siri ba sai suke ganin wannan bai dace da takawa ba Allah ko ya ce wata kuni ya ulul albab suna ganin bai dace ba a yi hada-hadar kasuwanci a cikin harkar aikin haji sai Allah ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu wani laifi a kan ku idan aka ce kun nemi falala daga wajen ubangijin ku wannan babu laifi neman falala ta hanyar kasuwanci ta hanyar saye da sayarwa babu laifi fa idza afattum min arafatin da haka idan kun gangaro daga arfa fadkurullaha inda al-mas'ar al-haram ku ambaci Allah ambato mai yawa a wurin da ake kira al-mas'ar al-haram al-mas'ar al-haram ko mu ce fadin muzdalifa gaba daya ita ake kira al-mas'ar al-haram ko kuma wani dutse da yake kusa da babban masallacin na muzdalifa a yau wanda ake kira uza ne kuma al-mas'ar haram da haka dai idan kun gangaro daga arfa bayan kun tsaya arfa ranar tara ga wata to sai ku zo muzdalifa ku kwana idan an zo da daddare a muzdalifa ba wata ibada da ake a wannan daren kwanciya kawai ake yi barci da zaran ka hada salloli guda biyu na magariba da isha'i jam'u ta'khir sai ka kwanta kai barci idan ka tashi da asuba lokacin sallah yayi to nan sai kai rak'ata na fajr kai sallan asuba to da zaran ka kammala sallan asuba wannan lokaci ne na ambatan Allah da istighfari da addu'a shine ake nufi da bayan shine ake nufi da wannan aya fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram ko ambaci Allah a wurin da ake kira al-mash'ar al-haram ko mu ce wannan dutsen ko mu ce muzdalifa gaba daya manzo Allah da yaje ya tsaya a kusa da dutsen bai hausu ba yace wa qaftuha huna wa jam'un kulluha mawqif ni kam na tsaya anan muzdalifa duk inda ka tsaya wurin tsayawa ne ba ce dole sai ka wurin wannan dutsen ba ba ce dole sai ka je masallacin ba duk inda ka tsaya cikin muzdalifa wurin tsayawa ne lafazin jam' suna ne daga cikin sunayen muzdalifa akan ce mata jam akan ce mata al ko mu ce mata al haram in man fassara al-mashar al-haram anan ana cewa muzdalifa ke wazkuruhu kama hadab ko ambaci Allah kamar yadda ya shirye da ku ma'ana irin yadda ya ni'imta ku ni'ima ta musulunci to ku kun ku ambace shi ambato mai yawa wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin wa in kuntum min qabli in din nan suka ce mukhaffafatun min as-saqila asalin sa innahu lalle yadda al'amari yake kuntum kun kasance min qablihi ay qabla nuzul alquran alkarim kafin saukar alqurani lamin ad kuna cikin kwatanci la din nan a farkon zance kamata ta zama amma sai inna ta kwace mata wurin ta don haka sai aka tura ta shiga cikin khabar a madadin shiga cikin wato ainihin ah, ismi dan sun yi turere ne ya isa da inna inna kuma ta fi cancanta wajen sadara kamar yadda muka faɗa a wajen wa in kanat la kabiratan illa ala allazina hadalla waɗansu malamai suka ce wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin ma'anar da wa in kuntum ay ma kuntum min qablihi la min ad-dallin ay illa min ad-dallina sai zanto in bi ma'ana ma la bi ma'ana illa wato kamar jumla ce wadda aka yi nafayi aka yi istisna'i ma kuntum min qablihi illa min adh-dhalim ai ba abin da kuka zama kafin saukar alqur'ani face cikin bata haka waɗansu malamai suka fassara ayar shine ma'anar wa in kuntum min qablihi min adh-dhalim waɗansu malamai suka fassara inda cewa kad kuntum min qablihi min adh-dhalim shine ma'anar in kuntum min qablihi min adh-dhalim ma'ana kun kasance a da kafin saukar alqur'ani kuna cikin waɗanda suke bata التي ثم أصيبوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سميع حساب ubangiji sun ma'afidu min haitu asaban nas sannan kuma sai ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa ko ku taho ta inda mutane suke tahowa tafsirullah ku nemi gafaran ubangiji subhanahu wa ta'ala kuna masu yawaita istighfari a gare to anan gurin me ake nufi da sun ma'afidu min haythu a an waɗansu malamai suka ce bayan an zo muzdalifa ɗin to ku kwana a nan gurin thumma afidu sannan sai ku taso ku taho min haythu afadha nasu ta inda mutane suke fitowa daga muzdalifa akan hanyar su ta zuwa mina ranan goma ga wata domin su je su jefi jamratul akaba shine afidu ko ku taho ku gangaro min haifu sabon nasu ta inda mutane suke tohowa wastaghfirullah kuna masu neman gafaran ubangiji ta'ala ma'ana idan kun baro da safe za ku yi istighfari bayan kun yi sallan asubahi a muzdalifa mutum zai kalli alƙibla ya yawaita addu'a ya yawaita istighfari ko kuma da farko ya ta addu'a idan can lokaci ya yi rana abin nan gari ya yi ta kamar zai waye sai kuma ya yawaita istighfari ba zai bari gari ya waye ba sai kawai kuma ya taho musu sai sai baro lifa sai ya taho mina idan ya taho mina idan ya zo zai zo ya jifa na salaka ba sannan ya yi yanka sannan ya yi aski sannan ya tafi bi ya yi ifada kamar dai da muka faɗa ajiye duk wanda ya ga dama ya gabatar akan ɗaya wannan babu laifi amma dai wannan sune ayyukan da za a to shi ne da malaman suka ce abinda ake nufi kenan da wannan ayar a tuzo tahowa da mutane za su daga muzdalifa zuwa mina waɗansu kuma suka ce a'a thumma afidu min haythu asaba an-nas ku taho ta inda mutane suke tahowa ma'ana ku je arfa ku tsaya ku yi sannan ku taho kamar yadda sauran mutane suke yi sai to lafazin afidu da kuritawa ake domin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummu na aisha Allah ya kare da gare ta kuritawa da su da masu bin akida irin ta idan an zo aikin haji a lokacin jahiliyya ba sa zuwa arafa su tsaya domin arafa ya fita daga cikin iyakoki na harami sai su ce ai ma'abuta harami ne maƙwabta ɗakin Allah ne ta yaya za mu fita kaman sauran gama garin mutane mu fito daga cikin hurumi mu je mu tsaya a arfa wanda da hududul haram a waje da iyakokin harami take mu tsaya sai dai sauran gama garin mutane su je din amma mu muna nan a muzdalifa idan an yi tsawon arfa sai a zo a same mu a kwana a muzdalifa sannan sai a koma amma ba za mu fito daga nan gurin ba to shine sai Allah ya da su summa afidu inda ummu da Aisha aya ta sauka take da su kuma afidu to ku ji ku taho min haitu asaban nasu daga inda sauran mutane suke tahowa ma'ana lalle ku je ku tsayon arfa domin wanda bai tsayon arfa ba da ake kani wastaghfirullah ku nemi gafarar ubangiji dangane da abin da ya wuce a baya ku dena sano gargajiyar ku ta da in da kun tsaya a nan kafin zuwa musulunci yanzu ai musulunci kuma ya riga ya zo ku da sauran mutane ne ne me za ku ce ku kurka ba za ku fita daga cikin harbi ba ku ba za ku je ku tsayon arfa ba sai ku tsaya a muzdalifa ya an je an dawo a same ku a wajen ina fatan kun fahimta to wannan hadisi cikin sahih bukhari ya nuna cewa wato kamar wannan abin da ake nufi da summa asudu shine wancan abin da ya faru idan mun dauke wannan a wannan matsayin sai zanto summa din da ke cikin ayar la tufidu tartib ba tartibi take nuna ba domin da tsayuwan arfa da kwana a muzdalifa wanne ake fara yi tsayuwar arfa sannan a zuwa kwana a muzdalifa to amma aya a can gurin ta riga ta yi magana magana tsayawar muzdalifa fa idza afattum min arfatin fadhkurullaha inda al-masjid al-haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin sai ce thumma afidu min haythu afada an-nas ku je kuma ku tsaya a arfa shi suka ce thumma an Allah tufidu tartib ba wai jeri take nunawa daki daki wannan ya fara faruwa sannan wannan ba a'a labari take nunawa ko da wannan ya fara faruwa to an sa a baka labarin wannan sannan a baka labarin wannan kila kwanan muzdalifa tun da bai shiga cikin rukunan aikin haji ba a wurin jumhurin malamai in har ya kasance an kyale shi a karshe wajen ambato sai da aka ambaci arfa aka ambace shi sai wani ya ba shi muhimmanci amma tun da har aka fara ambaton shi sannan aka ambaci arfa ya nuna lallai kwanan muzdalifa din yana da muhimmanci ina fatan kuna fahimta shine sun masu yi domin haifu a fadon nasu wa tafsirullah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ta'ala shine gafur mai jin kai sannan kuma rahim wanda yake mai rahama ga wato gafur mai gafara sannan kuma rahim wanda yake mai jin kai Allah subhanahu wa wato kwanan muzdalifa a cikin aikin haji wajibi ne cikin wajiban aikin haji shi ne mani ya ci ya kwana a muzdalifa waɗanda aka wa rangwame cewa ba sai sun kwana ba su ne kamar tsofaffi da mata idan suka zo muzdalifa karfe bakwai suka zo takwas suka zo za su tsaya har zuwa rabin dare karfe sha biyu ko zuwa karfe ɗaya sai su tsaya su cikin su je mu su ƙara su kwana dan da safe in rana ta fito sai su je su yi jifa kafin taron mutane ya zo dan kar a zo a su tunda sun masu rauni ne mata da tsofaffi amma dukkan wani mafi karfi wajibi ne sai ya kwana a muzdalifa kuskure ne abinda waɗansu alhaji suke kawai mutum ya je muzdalifa da an tsaya shi dare yayi direbobin ko yan musar da yan bakin san sai sai alladhi mutabi mutabi su jaka su ba mani yata bane ba ba ruwan aikin hajin ka yayi ko bai daidai ba su dai su tuka kasa kai ka za a ba su albashin su bayan sun kammala aikin to kaga bai kamata mutum ya biyewa waɗannan ba dalle ne mutum ya tsaya ya kwana a muzdalifa don waɗansu malamai ma sun zurfafa da yawa irin su ibn hazm suna ganin ma kwana a muzdalifa din rukuni ne daga cikin arkanul hajji dai sai arkanul hajji ya kai sun kai biyar kenan wato ba kamar hudu da malamai suka dakata cewa ihrami da um, uh, sa'ayi da kuma tawafi da kuma tsayuwan arfa shi sai kara wal mabiti muzdalifa shi ma rukunin mir ankarul hajji domin manzo Allah da yake lalle ya kwana kuma ya ce sai a kwana bai rangwame ba sai da wanda suke tsofaffi ko mata sannan sai wadansu daga cikin wadannan manzo Allah ya wa rangwame su ne makiyaya a wancan lokaci wanda su ne suka koro dabbobi na hadaya akwai bukatar da safa su je da wuri su baiwa dabbobin ruwan sha har kafin a zo a yanka su lokacin yanka yayi manzo Allah ce kuma ku tafi ku je ku kwana a mina ku ku kwana a muzdalifa ba to da haka idan kai ma wato kana cikin ah, masu uzuri shikenan tsoho ne shikenan mace ce shikenan a'a kai akwai mata ta tare da kai kai ne ka zanto jagoransu mahaifiyarka ko matanka ko kannanka ko waɗansu danginka mata guda biyu uku hudu kai ne jagoransu to a nan wurin kai ma shikenan sai ka bi su duk da cewa kai maji karfi ne to amma ba za su tafi su kadai ba sai da kai sai ku je ku kwana amina idan an kwana amina ba a yin jifa ta rana ta fito a ranar goma ga wata ɗin nan kuskure da yin jifa kafin rana ta fito duk wanda jifa rana ta fito jifa ta ba ba kaga waɗansu mani ya tafi su cikin daren ba wajen karfe ɗaya za su je su yi jifa masu hakuri za su za a yi sallar asubahi kafin rana ta fito su je su duk kuskure ne sai rana ta fito sannan a yi sallar a yi jifa kamar yadda ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku su kuma kuskure ne yin jifa kafin rana ta yi zawali ba a yi jifa sai rana ta yi zawali sai ta bar tsakiya lokacin azhar yayi a nan ma waɗansu sai ga sun je sun yi jifa da sassafe karfe takwas karfe tara wai kafin taro ya yawa sun je sun yi jifa su burin su su gama jifan an karba ba karba ba wannan su bai shafe su ba abin ta kai da bakin ciki waɗansu ma za a ga malamai suke jan su a cikin da su idan mutum ga wadansu sun tawo muka ce me za ku ji jifa sai ga malamin da mu ce ta a yi jifa aka muka Allah ko ba ka bai ce in eh, shi yake aje ayi muka ce malai baka da hujja ba ruwan sai na ruwan da yana da hujja ba da hujja tun da ya gina mutanen sa dole a tafi aka wannan kuskure ne jifa a ranar 11 da ranar 12 da ranar ba shi halatta a yi ta kafin azhar ta yi dole sai azahar ta yi idan azahar ta yi ne ya halatta a yi ta daga nan har rana ta faɗi har bayan isha'i ya halatta waɗansu kuma sai su ɗauka da an yi magarba bai halatta kai jifa ba shi kuma kuskuren fahimta ne cikin sahabbai ko da sai bayan an yi isha'i zai je jifa ba kowa Ka wani lokacin ilimi yana da daɗi kaga wanda bai fahimta ba sai ya ga cewa so ake daidai da azhar din wani sai ya je kusa da wajen ya sallar azhar cikin rana ka ganshi ya hada gumi yana jira da zarar an ce an yi azhar sai ya shiga cikin taro da layi da mutane a cikin musu a ture shi ture yana jifa sauransu idan ka tsaya har aka yi sallar magariba ko aka yi sallar isha wani lokaci har sai ka je kusa da abin kana jefawa kana bismillah kana jefawa kana bismillah ka gama ka yi addu'ar ka an tsiba mai ture ka amma idan ka da kai kuma wannan taron turkawa su danne ka yan bashi san su ne kan wane ne wane ne ka san akwai da suke tafiya wajen su ɗari gaba ɗaya irin turkawa masu bala'in ƙarfi da mutum zai sha wahala kuma kai ba sunna ka dace ba babu lada ka je ka sha wahala ka Allah gane da mu Allah ku ta inna Allah ghafur rahim Allah ce fa idza qadaytum manasikakum idan kun riga kun kammala ayyukan ku na haji manasik jam'i na mansak almansa kuma yana nufin kowace nau'i daga cikin ibadoji na ayyukan aikin hajji sai zanto tawafi mansak ne sai zanto kwanan mai nama mansak ne jifa ma mansak ne yanka mansak ne aski ma mansak ne fa idza qadaytum manasikakum idan kun kammala ayyukan ku ko ibadojin ku na aikin haji fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum to ku ambata Allah kamar yadda kuke ambatan mahaifanku da a lokacin jahiliya aw ashadda zikra bari ma ambatan da za ku wa Allah ya fi haka yawa sama da yadda kuke ambatan sunayen mahaifanku ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas kamar da Ibn Abi Hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa da sanadi Hasan yake mutanen jahiliya sun kasance idan sun zo wajen kwanan Muzdalifa ko wajen tsayawa Arfa fona fil wasimi sukan tsaya ne fa yaqulu ar-rajulu minhum sai ka ji mutum daga cikin su a madadin ya ambata Allah na cewa kana abi yutimu ويحمل الحمالات ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائي idan mutum ya tsaya a wajen yace ni dai dan gidan wane babana ya kasance yana ciyar da mutane da yawa a lokacin jahiliya yana kaza yana kaza yana kaza to yayi alfahari kenan shi ma can wani sai ta kule shi sai ji haushi sai da ce ni ne dan gidan wane babana shine mai katuwar rumfa mai katon akwati wato idan ya faɗi mai katuwar rumfa yana nufin ana taruwa da yawa a gidansu mai kwatan akusi wato ba mutum kwatan akusi wato mutane da yawa yana siyar da mutane da yawa ai na gidan takobinsa dogo ne ma'ana mutum da ya dogo don ba da a gidan takobi dogo a ba mutum da dire ko ba ka ba to duk suna yin wannan kinaya na wajen abin da suke ne ai gidan mu akwai yawan toka ma'ana idan an ce akwai yawan toka akwai yawan dafa dafan abinci tunda ko za a dafa da yawa to za a ba masu da yawa gidan da toka sai karanci to ba da kuwa kenan to shi ne abin da suke a lokacin muzdalifa ko an zo mina ko kuma an zo wato ainihin wajen tsayuwar arfa sai Allah ce ba haka za ku ba ku rinka ambatan Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku ko kuma ma sama da yadda kuke ambatan iyayenku shine fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ajadda zikra فمن nasu cikin mutane man yaqulu akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasana ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a nan gidan duniya wa ma'amma rabbana atina fid dunya ya ubangiji ka ba mu rabo a nan gidan duniya kadai wato bukatun duniya yake ambata baya ambatan bukatun sa na lahira Allah ya ce irin wannan wa malahu fil akhirati min khalaq a lahira bai da rabon komai wa minhum daga cikin mutane man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana akwai wanda zaka tana cewa ya ubangiji a nan gidan duniya ka bamu kyakkyawa wa fil akhirati hasana a lahira ma ka bamu kyakkyawan abu a nan gidan duniya ka ba mu lafiya ka ba mu imani ka ba mu zaman lafiya duk irin kyawawan al'amura da yake bukata a lahira kuma ka ba mu ka sa mu cikin wadanda za a yi wa gafara ka tsayar da mu daga wuta ka sa mu cikin aljanna ga a lahira ma duk kyawawan al'amura ke rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kuma ya Allah ka tsamar da mu daga azabar wuta to kaga waɗannan irin su ne Allah madaukakin sarki ke so da haka sai ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ulaika irin waɗannan lahum nasibun mimma kasabu suna da rabo na abin da suka aiwatar na aiki wallahu sari'ul hisab Allah ta'ala mai gaggawar hisabi ne hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ga yadda wani bawan Allah baya da lafiya saboda rashin lafiya ya rame har ba a jin muryarsa sosai idan yana magana sai manzan Allah sai da shi hal ta tad'u bi shay'in a cikin rikin lafiyar nan taku kana addu'a kana roƙon Allah ya baka wani abu aw tas'aluhu iyyahu ko a wani abin da kake roƙon Allah shi ya baka qala na'am yace eh manzan Allah ko addu'a da nake maza Allah sai me kake cewa yace kuntu aqulu اللهم ما كانت bihi fil afira الآخرة فاجعله hulifi duniya wa abin da ke cewa ya ubangiji duk abin da shi ne za ka yi mun mu'aqabati da fil akhirah duk abin da shi za a yi mun hukuma a lahira kawo mun shi a nan gidan duniya dan a yi mun shi a nan gurin in huta duk abin da aka tanada na fushi da azaba za a yi mun a lahira ya Allah juya shi ya dawo nan duniya a yi mun shi in huta shi a tunaninsa shi ne makular addu'ar da yake fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce subhanallahi la taqulu yace subhanallah ba za ka iya ba in dai har a lahira an kaddar kai dan wuta ne aka gaggoto maka azabu na dan duniya a madadin wuta to azaba nawa za a ninka maka sai eh, ba za ka iya ba maza ce ba za ka iya ba fala kulta ina ma ka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari ina ma haka zaka faɗa a madadin wancan din sai manzo Allah ya koya masa abin da yake shine yafi zama shari'a a gare shi Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban wato kaga aya ta ce Allah ta ce rabbana atina wannan hadisi na muslim yace Allahumma atina fid dunya hasana hadisin cikin bukhari daga Anas yace Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wanda ga addu'a yayi aya ta tabbatar da wancan hadisi ya tabbatar da waɗannan kuma guda biyu an bayyana ko da Allah lahu manzon Allah sai wa wannan bawan Allah addu'a fa shafahu sai Allah ya warkar da shi an gane ku wato abubuwa da ke nuna kasancewar sa annabin kenan yayi addu'a nan take ga ubangiji ta Allah ya karba التي أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب آية aya واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون بجد تذكر الله وأنبت الله في أيام معدودات أتكن كوانكي دا أكي كرا معدودات سونا أكي كرا أيام التشريقي وترانا شاء da ranar sha biyu da ranar sha ko ka ce musu ayyamun ma'dudat ko ka ce musu ayyamut tashrik akan ce musu ayyamut tashriki saboda a wancan lokaci idan an je aikin hajji ranar sallah wato goma ga wata an yanka dabbobi ba su da dukkan da irin ta mutu yanzu da suke ajiye nama sai su yanka naman su yi fale-fale da shi sai da baya da kauri sai su shanya shi akan duwatsu ya bushe kamar a yadda muke yin kilici yanzu dan a daɗe ana amfani da shi waɗansu ma har sai sun tafi garinsu da irin wannan nama waɗansu kuma dai ko da ba kafa garin su da shi ba za su ajiye shi wato sai da bai lalace bai lalace shi miskinai da aka ba za su ɗauki kwanaki suna amfani da shi ba tare da ya lalace ba kaga dabaran ajiyewa kenan to tun wannan raba naman da ake ko shanya shi da ake shine tashrik din saboda akan fito da shi rana dan saboda ya rana ta gasa shi ya bushe ba tare da ya lalace ba ina fata an fahimta wadkurullaha ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin kwanaki waɗanda suke ma'dudat wato kwanaki guda uku sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata man ta'ajjala fi yawmaini wanda yayi gaggawa yayi jifa a ranaku guda biyu sha ɗaya da sha biyu shi kenan ya baro mina ya dawo maka ya sa fala isma alaihi babu laifi a sa wa man ta'akkara wanda koyi dinkiri har ya kai ranar sha uku ga wata yi jifa a ranar sha uku ga wata to shi ma fala isma alaihi babu laifi a gare shi amma dukkan su guda biyun da na farkon da na biyu limani taka ga dai wanda ya takawa ma'ana ana son a tabbatar da takawa a cikin aikin hajji kamar yadda yake wata kuni ya ulil alba kamar yadda yake wata zawadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqu ya ulul albab ma'ana dai ana buƙatan takawa a cikin aikin haji shi yasa aka yi ta wani tata wattaqullaha inna allaha tadalla wattaqullaha wattaqullaha amma ne tata cikin waɗannan ayoyi na aikin haji da akwai buƙatar mutum lalle ya tsaya kan abinda shari'a ta dora masa ya lazanci tauhidi kar ya shirka ya lazanci sunna kar ya bid'a ya lazanci da'a kar ya sabo haka ake buƙata cikin aikin haji shine tamamu takawa ta a samu cikakken tauhidi da babu kura ko da shirka a tattare da shi tabbatacciyar tsayuwa kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da mai aikin hajji zai yi ya tabbatar manzon Allah ne ya koyar kar ka je ka kama wadansu ibadoji kana ta baka san waye koyar da kai su ba kana ji ana sayar maka da wadansu yan littattafai kana dauka kana karanta baka san menene abin da saukan sa ba kana karanta addu'a da baka sani ba ko irin mutawazun din nan su zo su layi da ko wajen su a cikin suna Allahumma kuma kana Allahumma kaza wa kaza kaza wa kaza kana mai ta kai baka san me yake cewa ba shi ma bai san me yake cewa ba yawancin su ma jahilai ne ba ba abin da suka sani kawai da ya ganka ne jifari ne sai ce alhaji tawafi tawafi ko ziyara ziyara shikenan kai kuma sai ka bi shi kuyi tai da inda ya kamata a zarta da inda bai kamata a zarta ba da inda ya kawo gogon dutse sai ya ce wai ka tsaya a wajen wata addu'a sai ce addu'a du'a du'a ka san mutum da yake du'a ko baka jin larabci ka san me yake nufi ya daga hannu ma na wace roƙo ke shi wannan yana yin wannan ne gwargwadon yadda ya wahalar da kai gwargwadon yadda yake ganin abin da zai samu a wurinka da haka in ya ga sai ya kai gida a ɗari sannan zai samu riyal ɗari to zai iya kasan kokari kai yi ɗari don ya samu riyal ɗari ba zai tsaya ya sake ta akan hamsin ba ba abin da ya masa zafi aikin hajjin ka ya ko bai ba da haka tun daga gida yadda ka kashe kuɗi za ka tafi aikin hajji ko za ka kashe kuɗi ka tafi umara ka tambaya kafin ka tafi dan Allah cikin mu wane ne wanda zai je aikin haji wanda zai nemi wani malamin suna yace a nan garin Maiduguri ko in dan Kano ne yace a nan Kano ko in dan Kaduna ne yace a nan Kaduna ko in dan Zaria ne yace a nan Zaria wane ne shahararren malamin sunna wanda lalle an san shi da bin diddigi duk abin da zai yi abin da manzon Allah ya yi sai a ko malam wani ko malam wani ko malam wani ji zai sami ta gida yace ina son zan je aikin haji yanzu ya rage saura wata shida dan Allah ina son ka bani lokaci in za ka yi min alfarma in rinka zuwa wurinka a kowane mako kwana biyu ne kwana uku ne don ka koya min yadda za a aikin hajji bisa ga sunna waye ke wannan waye zai je umara yi wannan kowa gani ke idan ya biya ya tafi kenan zai je Allah ya karba ku kare karba bai dame shi ba sai mutum ya biya zai biya wa matarsa ya biya wa ƴaƴansa ya biya wa jikokinsa akwai wanda dan alfahari ce ake ai rufe gidan gaba daya ma'ana da alhaji da hajiya ta daya da hajiya ta biyu in ma da duk dai sun tafi gaba da an rufe gidan ba kowa a gidan an tafi umara amma fa ba a iya ba aka tafi ba a iya ba aka tafi sai ka je ka ga mutum ya ihrami tun daga lokacin da ya ihrami ya dan dantsan sa a waje wa ce maka wannan ka ga mutum kamar shago sarkin dambe dantsan sa yana waje wa ya faɗa maka kawai ya ga wani suna shi ma yayi ya dauki wani garjejin sarbi ya rasa ya ba abin da ya mutu zafi dan Allah mu ji tsoron Allah mu sani cewa muna ibada ne dan ta Mu ba wai kawai dan mun yi ibada a matsayin wani abin da zamu yi wa juna alfahari in za ka tafi umra sai ka nemi wani malamin sunna ya baka kwana biyu ya baka kwana uku ka zauna ka bi diddigi a koyar da kai aikin umra nan duka menene ihrami da zaka dauka dawafi sai sa'ayi sai a cikin an gama umra cikin minti 30 sai mutum ya umra ya gama in ba ya samu cinkoso da yawa ba na mutane to wannan abin da kai sai malami ya zo maka sharhin sa ko ya ce zo yau mu yi dawafi gobe ka zo mu yi ayi jibi ka zo menene ko da an yi wannan an riga an gama umara ki to cika kaje ka aikin ka bisa ga dacewa to amma wani lokaci girman kai wani lokaci ji da isa wani lokaci jahilci sai mutum ya je ibada ko baka tabba dan Allah ba a masa tilas dan dole sai ka koya kafin ka kafin ka iya fasalu ahlal zikri in kuntum ku tambaye masu ilimi mu ku sani ba sai kace ba zan tambaya ba kike tambaya kawai ka kai da ka to kaga ai ba za ka yi wa Allah tilas kuma shi kuma sai ya karba da haka lalle muna nasiha ga yan uwan musulmi waɗanda ubangiji ta Allah ke ba su dukiyoyi ko na zuwa aikin haji ko na zuwa umara cewa abin da ya fi muhimmanci da ya kamata su fahimta shine lalle in za a je a je a dukiya ta halal ɗin karban aikin hajjin a yi dukiya ta halal abu na biyu lalle kafin a tafi a samu wani masani a yi garkuwa da shi ya koya wa mutum yadda zai wannan aikin lalle mutum ya nemi wani karatu da wani malami ya aka yi bayanin aikin hajji ya saurara in ma bai fahimta ba ya ƙara saurara ya tambayi waɗansu lalle ya ma rubuta waɗansu ababai dan ya tafi da su bisa ga ilimi lalle idan zai tafiya ya nemi abokin tafiya na gari yana daga cikin abu mai muhimmanci in za mu yi tafiya ba ma lura da wanda a wurin magabata ba karamin aiki bane ba idan mutum zai tafiya daga nan zuwa Zaria daga nan zuwa Kaduna daga nan zuwa Abuja ballantana daga nan zuwa Makka sai ya ga a group din suwa ya kamata ya tafi ya ga akwai wani malami na sunna a ba malamin sunna amma akwai wani mai lizantar makarantar sunna ko shi na duk inda aka wani karatu yana wajen in ma baka samu malami yana cikin gurup din ku ba ka samu wani mai yawan halartar karatu yana ciki wani wanda ya yi yaƙi da jahilci lalle ya san abin da yake wajen ibada ko ba malami bane ya kore wa kansa jahilci to sai kasance ka shiga duk da za a yi jirgin ku daya lokacin da za ku tafi har ku je ku dawo kar ka damu wajen tafiya ku tafi tare dan da wani abu ya daure kai sai ka tarbe shi wani abu ya daure kai sai ka tarbe shi sai ka kare aikin hajjin ka a tsaye amma idan ka ka samu yan shahuriya irin naka kun sanya tsawafi labbaikan ba ku iya ba ko kun iya labbaikan amma kuna surutu kun iya labbaikan kaga duk waɗannan kurakurai ne wanda muke samun kan ba ibada ce ba wasa bane ba wai yawon shakatawa mutum ya tafi ba ya kamata ta takawa din da Allah ya jaddada a cikin aikin hajji mu kiyaye ta wa man ta'akkara fala isma alayhi liman ittaqa wattaqullaha ku tsorata Allah kun ga takawa sai mai tsaki wa alamu annakum ilaihi ku sani cewa ya zuwa gare shi za a tara ku a ranar tashin kiyama Allah da yake famanta ta'azzara fi yawmaini wato sha sha biyu kenan wa man ta'akhkhara wanda ya jinkiri har ya kai rana ta sha uku kenan jifa ta farko ta ranar sallah da ake amina jama'atul ba kada yake jifa wuraren jifa din nan guda uku lokacin da ka taho daga muzdalifa ka zo mina ba ruwanka da na farko ba ruwanka da na biyu sai na uku wanda daga shi zaka kama hanyar tafiya maka shi zaka jefa da duwatsu guda bakwai amma jifa ta ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wanda zai jinkiri kai sha uku duka waɗannan ababen jifan guda uku za a jefa ma'ana na farko dutse bakwai na biyu dutse bakwai na karshe shi ma dutse bakwai wato kullum dutse ashirin da ma kenan ashirin da ɗaya wannan shine abin da za ka yi idan ka jefi na farko da duwatsu guda bakwai sai ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a wuri ne na addu'a wuri ne da ake sa ran an kawo musulmi addu'a a wajen idan ka je na biyu da duwatsu guda bakwai sai ka tsaya ka sake fuskantar alƙawla ka yi addu'a ka yi addu'a idan ka je na uku ba ruwanka da addu'a ka kai ka haka za ka yi ranar sha ɗaya haka za ka yi ranar sha biyu idan daga ranar sha biyu kana shirin za ka tafi a nan to ka yi iyakacin kokarin ka tabbatar ka fita daga mina kafin rana ta faɗi idan ka bari har rana ta faɗi kana mina to dole sai ka tsaya ka yi jifa sha uku ga wuta. in ko ka fice daga mulka rana ka fadi shi kenan yake da irin wannan za ku jifa kar ku kara ku kiyaye zurfafawa cikin harkar addini domin abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku zurfafawa cikin harkar addini to sai ka je ka samu wadanda sun dauki dutse manya manya wai tun da zai shedan za a jefa gari ya more su sun sai dauki babban dutse wani ma ya dauki flipper da jefa wani ma ya dauki tsumma wani kuma ya tara duwatsun din da yawa ya watsa wani bayan ya gama guda bakwai duk sai ya ga bai huce ba din da mutane suka jefa sai tattaro tattaro sai ya watsa la'anatullahi alayka ya tsan yana jefawa da karfi Allah tsere ma ya dan yana jefawa yanzu ma wasa cikin addini kenan Allah ta wata ta kudu ayatul lahi ka goni na kowa yana dariya ya more ya je bishe dan waɗansu zai fito har suna yawa juna wai irin ga sai dinnan a ina ka same shi ta aya kan same shi yau sai ka ganshi ballanta ka samu kanshi ya zama wasa cikin addini wallahi duk bai halatta ba ya kamata duk lokacin da zamu je aikin haji ko umara mu je cikin ladabi kar mu biyewa abinda waɗansu jahilai suke yi ko da mun ga fararen fata ne jahilan da ke cikin sun fi namu yawa dan yadda ake karatun addini a kasashen mu ba a yin karatun addini a kasashen su da haka sun fi mujahilai da yawa barasa waɗanda ba san ba game da addini amma da mun gansu da fari sai su yi mana kwarjini sai mu ɗauka cewa sun sa abin da suke yi yanzu ya zaka da kasar taki wanda an kafa daular musulunci shekaru mai yawa amma kamal a taka zo rushe gaba ɗaya musuluncin aka rushe shi hatta kiran sallah ma aka rinka yi da yaren turkanci ba ya ɗauka ce Allahu akbar Allahu akbar sai dai ka fassara shi da yaren kamar yanzu kawai bahaushe ya zo ya ce Allah mai girma Allah mai girma Allah mai girma a madadin Allahu akbar wa akbar har kamar kamar Mustafa kamar kai so yasa akai fa wanda kiran sallah ma an mai da shi a turkanci ya za ka yi da irin su Tunusiya wanda malami bai sai fito ya karantar da addini ba aure biyu ma idan ka yi jarima ce ka keta dokar kasa sai an daure ka kai aure biyu wai fito duk kasashen laraba ne kuma duk ana lissafa su cikin kasashen musulmi mace ko ta sa hijabi a jami'a ta gwamnati ko ta makaranta ta gwamnati ai gari mace ta keta dokar kasa ta keta hudumin kasa to kaga irin mutanen da suke a wancan tsarin ka kasanta su da mu akwai kasashen larabawan da america ta musguna musu hatta a littafi na koyon larabci irin ka game da wannan a ce ga zaidu ya haɗu da khalid zaidu ya ce assalamu alaikum khalid ya ce wa alaikum assalam sai da aka goge a cikin salabus aka ce domin idan kuka yi haka ai ba ku girmama filin din waɗanda suke kristocin kasar ku ba tsaro wanda su ce kashe biyar cikin ɗari ba wai sai dai a ce kai falhal wato Yu. yaya kake a yaya nake ba assalamu alaikum wa alaikum salam dan wannan akwai burbushin musulunci a ciki to mutane da assalamu sun an soke wannan ya zaka da su ina fata kuna fahimta da kyau ba ka kasa zai ga wani fari ya maka kurjini in dai ba wai ka kyankyasa shi ne ka ji shi san addini ba ka kyankyasa haka ka ji akwai addini to akwai akwai ilimi akwai amma kawai fari haka nan kawai gau ba addini yau ne amfani da ba ilimi ya wani mafarin gauta ke ko ba haka ko jan gauta ke jan gau ba addini ba ba ilimi to me amfani su me kuma zai ba alfahari da shi الله gane ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تسرون سلسل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدنيا خصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وبنجي ce wa minan nas daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya akwai wanda zancensa zai ƙayatar da kai ya burge ka a rayuwa ta duniya in dai mutum da mutum ne suke zance zaka ji maganar sa ta baka sha'awa wa yushidu Allah ala ma fi qalbihi zai rinka shaidar da Allah kan abin da ke cikin zuciyarsa yace da kai wallahi abin da kaji harshe na ya faɗa shine abin da zuciyata ta kudurci daidai wa daida ne tsakanin abin da baki na ke faɗa da abin da ke cikin zuciyarka Allah ce wa huwa aladdul hisab alhali kuwa mai tsananin adawa ne shi a gare ka wa idza tawalla idan da zai juya baya sa'afil ardi zai yi ta himma da kwazo a cikin kasa li yufsida fiha dan yayi fasadi wa yuhlika al-harsa wan nasl ya lalata al-harsa amfanin gona wan nasl da kuma dabbobi na mutane na musulmai idan ya wuce ta wajen dan shi da yake wa musulmai wallahu la yuhibbul fasad ubangiji ta'ala kuwa baya son fasadi wa idza qila lahu idan an ce da shi wannan mutum ittaqilla duk tsoron Allah mana ka daina abin da kake yi na a baki raurau amma a wajen aiki ba ka da kuma ka zama shirme ko kuma a baki raurau kana faɗin imani a baki amma zuciyarka ta kudurce kafirci ka zama cikin munafukai ittaqilla ka tsoraci Allah ka daina wannan mana akhazathu al-izzatu bil ismi sai kawai izza ta kama shi abin da ke nufi da izza ji da kai ji da isa yanzu ni za a yi wa wa'azi yanzu ni za a ce in daina kaza saboda izza din ita wato abin da ake nufi da izza mutum ya rinka jin cewa ba wanda ya isa ya sa shi ko ba wanda ya isa ya hana shi to wannan ya zama a asalusul izza take bil ismi saboda sako fa hasbuhu jahannam wannan mutum makomarsa ita ce wata jahannama ta ishe ki ita ce jahannama makomarsa wala bi'sal mihad tir da wurin kwana ko wurin shimfiɗa in ya zanto shine wutar jahannama hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito cikin littafin sa haka Ibn Abi Hatim ina yawan ambata mana wadannan littafai dan musaba musabajin dan taska ce ta tafsiri na sala wato tafsirin Ibn Jarir al-Tabari Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an da tafsiri na Ibn Abi Hatim wato ba karamar taska ba ce wajen abin da ake kira a tafsir bil ma'qul wato fassara aya da hadisai ko fassara aya ta alkur'ani da maganganun sahabbai ko fassara ta da maganganun tabi'ai ta yadda mai tafsiri baya dogaro akan san zuciyarsa ko ganinsa ko tsammaninsa ko zatonsa a'a mai sahabi wane yace mai sahabi wane yace mai tabi'i wane yace mai tabi'i wane yace wato makarantar sahabbai da makarantar tabi'ai ita ce mahangarsa wajen tafsiri to shi yasa waɗannan littafai ba su muhimmanci yana da kyau da ka kawo aya sai ka ce sahabiwa ne yace kamar yadda ke cikin littafi kaza sahabiwa ne kowa san abin girmamawa ne a wurin kowa a eh, cikin littafi kaza ma'ana a je a leka gani haka ne ko ba haka bane ba ibn ibn abbas Allah shi kare da gare shi an rawaito daga gare shi a cikin littafin jami'ul bayan na ibn jarir tabari da kuma littafin ibn abi hatim na tafsiri dinsa ya ce wannan aya ta sauka ne yayin da aka kashe wani adadi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri da ake kira ar tsakanin Makka da Madina manzon Allah ya aike su sai waɗansu yan daba waɗansu irin yan farauta daga cikin kafirai suka kama su a karkashin sai munafikai suke cewa kaga waɗannan su ba su tsaya gida sun taimaka masa ba su ba su je sun isar da sakon shi ba sun je sun mutu a banza haka suka rinka faɗa a junansu amma in sun zo wajen manzon Allah sai daɗin magana ai muna tare da kai akan addinin ka nashhadu innaka la rasulullahi wallahi kai manzon Allah ne wallahi kai kaza ne kai kaza ne sai Allah ya saukar da wannan aya dan Yusuf fallasa cewa lalle daga cikin mutane akwai wanda zance shi zai burge ka a rayuwa ta duniya har ma zai rinka rantsuwa da Allah yushhidu Allah ala ma fi qalbihi amma a zuciya huwa aladdul hisab inda za su samu dama wa ta walla inda zai juya baya sa'a fil ardi lafazin sa'a yana zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin larabci yana zuwa da ma'anan almashiyu tafiya an gane ko ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah yana zuwa da ma'anar tafiya kenan as-sa'yu kenan sannan yana zuwa da ma'anar aiki din karan kansa inna sa'yakum لشتى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا sannan sa'a yana zuwa da ma'anar zabura domin aikata mugunyar aiki thumma adbara yas'a fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al'ala wa tawalla sa'a fil ardi fiha wa yuhlika al wan nasl wallahu la yuhibbu al-fasad sannan sa'a yana zuwa da ma'anar kwazo kadai kawai mutum mai kwazo ya yi kwazo a cikin al'amuransa wayan da wata suke cewa anna annama as'a li majdin mu'assalin kafani ولم أطلب قليل من المال ولكنما ولكنما أسعى لمجد مؤصل وقد يدرك المجد المؤصل أمثالي wato as'a ma'ana ina kwazo da himma don saboda abu kaza da abu kaza da abu kaza kamar yadda ya lissafa da haka sa'atul ardi sai mutum ya zabura a cikin kasa don yayi barna bi yufsu da fiha don ya fasadi wa yuhlikal harsa wan nasl don ya lalata amfanin gona ya lalata kuma wato annasl wato dabbobi haka abdullahi dan abba zai fassara kamar da ibnu abi hatim din ya rubuta cikin littafin sa na tafsiri wani daga cikin malamai na tabi'ai ya fassara liyufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nasl wato ba wai zuwa yake ya kona amfanin gonar mutane ba ko ya kashe dabbobin su ba a'a abin da yake shine wato sai ya je aikin sako a sanadiyar aikin safan sai a kame ruwa daga sama sai a ɗauke albarkatun ƙasa a sakamakon haka kaga amfanin gona zai karanci sannan dabbobi za su mutu idan babu ciyawa dan an yi fari shine ma'anar sa'atul ardu yusra biha wa yuhliku al-harsa wan nasl wallahu la yuhibbu al-fasad wa idza qilla ittaqillaha akhadhathu al-izzatu kamar yadda ta al-izzatu al-iqdar bin nafs mutum ya rinka ji da isa shine al-izza to ji da isa wato iri biyu ne ji da isa wanda yake abun yabo idan mutum ya kasance yana ji da isa ne dan abin da yake kai da imani ji da cewa lalle imanin da yake kai shi ne abin da ya kamata a yi riko da shi sama da kafircin da kafirin suke kai sama da dukkan wata fandararriyar aƙida da mutane suke kai ayyukan da'a da yake kai shine abin alfahari da ya kamata mutum ya rinka ji da isa da shi sama da ayyukan sako da masu aikin sako suke ji da su da haka Allah ce walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a da haka nan izza ce wanda suke mahmuda amma izza kuma wanda suke mazmuma ba a kyale ta ita kadai sai kaji an ce wato akhazatku al-izzatu bil ismi al-ba'u din lil musahaba izzatuhu musahabatun ko mas'ubatun bil ismi wato izza ɗinsa da ji da isa a wurin da bai dace a yi izza ɗin ko ji da isa ba shi ne sai a faɗa masa gaskiya sai ce shi ba zai ji ba amma shi yana son ya faɗa mutane kuma su ji kamar yadda wani ke cewa wani kiru in shi ina na nasu saulahu <laughs> wala yukiruna alqawla hina naqulu in mutane sun faɗi zance ma ga dama mai musu musu mu kuma in mun faɗa da su isa su yi musu ba kaga ai izza din kenan su akabatul izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad sai Allah ta ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس أما تكون متى من يشري نفسه akwai wanda yake sayar da kansa ibtiza'a mardatillah dan neman yarda Allah wato ya yarda yayi hasarar ransa wajen yada kalmar Allah ta'ala wajen isar da tafarkin manzon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wajen wayar da kan mutane duk abin da gaskiya za su jawo masa ya da ta jawo masa tauri ta jawo masa kisa in dai gaskiya ce in dai shiriyar manzon Allah zai yada tsakanin jama'a ya yadda da wannan shine yasri nafsu ibtiga mardatillah dan neman yardan ubangiji ibtiga mardatillah dan neman yardan ubangiji wallahu raufun bil ibad lalle ubangiji ta'ala raufun mai tausayi ne bil ibad dangane da bayi wadansu malamai suka ce Allah da anan lil istigara mai tausayi ne ga bayi gaba ɗayan su bayi kafirai da bayi mummunai to sai dai bayi kafirai sun amfana da tausayin Allah ne kadai a nan gidan duniya ta yadda ya rinka saukar da ruwan sama gonakin su na jika ya fito musu da tsirrai su samu abin da zasu ci bangare ne na tausayin sa inda ya ga dama da sai ya rike ruwan sama wannan ya shafi mummune ya shafi kafirai amma a lahira sai mummune kadai banda kafirai waɗansu suka ce al-ibad anan gurin al-ahdiyya ce lam alif wal lam al ma'ana bayin nan sanannu sune bayi mummune ubangiji ta ala mai jin kai ne a gare su ana nufin a lahira يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني ادخلوا في السلم كافة أو تكراء udkhulu fi silmi kaffa idan an ce as-salmi da yawa silmin fataha ko as-silmi da ya mata kasara don ma'anar su daya yana nufin as-sulhu wato yin sulhu kenan ko al-muwada'a wato neman zaman lafiya ko as-salamatu waraka haka ma'anonin su suke kaiwa su komo to mun ce as-silmu ko mun ce as-salmu ko ma mun ce as-salamu wala taqulu liman alqa ilaykum salama a wata qira'a a wata qira'a an ce assalama lasta mu'mina ma'ana ko mun dauke su da kowace ma'ana ko dai mu ce sulhu ake nufi da shi ko mu ce abinda ake nufi da shi zama lafiya ko mu ce abinda ake nufi da shi waraka to shi sa da yawa anan gurin malamai suka fassara shi da waraka in kuma an fassara shi da waraka sai kuma a fassara shi da musulunci domin musulunci ne zai zanto waraka ga bawa waraka daga azabar Allah waraka daga fushin ubangiji waraka daga kaifin takobin mummune idan an zo yaki ba za a yake shi ba waraka ta yadda ba za a kwace su ba a matsayin ganima kudu fi silmi kafa ku shiga cikin waraka gaba daya ko ka ce ku shiga cikin musulunci gaba daya shi yasa za ku ji da yawa daga cikin masu fassara sai su ce ku shiga musulunci wannan min babu tafsir bil lazimi tafsirul kalimati bi wato fassar kalma da lazimin ma'anarta ba da hakikanin ma'anarta ba domin in hakikanin ma'anarta ne yana nufin zama lafiya to ko zama lafiya tabbatacce baya tabbata sai ga wanda ya furta kalmar shahada ku shiga cikin aminci ku shiga cikin zama lafiya ma'ana ku shiga cikin addinin musulunci kafatan gaba daya kwanku da kwarkwatar ku kar wanda ya saura a wajen musulunci maganganunku da kudurinku na zuci da ayyukanku na gabbai kar ku bar daya akan al'ada kar ku bar daya akan bid'a kar ku bar daya akan sabo duka kudurin zuci da za ku kulle magana ta baka da za ku furta aiki na gabbai da za ku aikata duk ya kasance sun dace ne da musulunci ya karanta ne ma'anar kudu-kudu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaitan kar ku ce za ku bi hanyoyin shaitan wasu wasu irin na shaitan waɗansu hanyoyi waɗanda ba manzan Allah zo da su ba innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaitan a gare ku aduwwun makiyi ne mubinin kuma bayyana fa in zalaltum in ko kuka zame daga kan hanya min ba'd ma ja'akumul bayyinat bayan hujjoji da dalilai sun zo muku fa alamu to ku sani cewa annallaha azizun hakim lalle Allah ta'ala aziz ne wato mai ji da izza ne hakim ne sannan ko mai hikima ne aziz wanda ba abin da yake gagaransa hakim wanda yake sanya kowane abin inda ya dace wato babu abu mafi tsari sama da hada sunaye waɗanda suka dace da juna a wuri daya domin idan aka ce aziz ana nufin wanda ba abin da ke gagararsa la yujuzuhu shay'un fil ardi wala fis sama idan an ce hakim allazi yad'u al-ashya'a fi mahalliha al-munasibati laha wanda yake sanya kowane abu a inda ya dace idan ka hada su guda biyu kuma sai su haifar maka da ma'ana ta uku bayan aziz ya baka ma'anar izza hakim ya baka ma'anar hikima su uku ai su biyu sai su haifar da ma'ana ta uku izzatuhu la taqtadi jawran wa hikmatuhu la taqtabi da'afan wa khawara domin cikin mutane akwai wanda yake izza saboda ji da izza sai ya zalunci to sai aka ce hakim shi Allah izza sa babu zalunci a ciki a cikin mutane akwai wanda yake hikima da dabara ba wai dan kawai yana da izza ba a'a dan sai yayi hikima ne zai kudu daga sharrin bai sharri in bai hikima ba zai iya fita ba to sai aka ce aziz ina duk ku fahimta ba ma'ana iznar ubangiji babu zalunci a ciki hikimar sa babu ragonci a ciki amma izzar mutane kuwa duk mai izza ne baya yin zalunci a cikin sa galibi masu izza daga cikin mutane ne suke galibi. duk mai hikima daga cikin mutane izza ce ta sa yi hikima ko ragonci ragonci ta sa yi dabara dan ya sulale ya fice ba a gan ba to ubangiji ta'ala izzatuhu makarunatun bil hikima, wa hikmatuhu makarunatun bil izza shine ma'anan fa in zalaltum min ba'd ma ja'atkum al bayyinatu fa'lamu anna allaha azizun hakim wani balaraban kawai. bai karanta qur'ani ba baya da ilimi ya ji wani yana karanta wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu rukunu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu alakum aduwwun mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat sai ce fa'lamu anna allaha ghafurur rahim yace kai fa'lamu anna allaha ghafurur rahim yace kai wannan bai dace a ce zancen Allah ne ba tare da cewa ghafur suna ne na Allah rahim suna ne na Allah yace ka dai duba qur'anin nan naka wannan dai bai dace a ce maganar Allah ce ba sai mutumin ya duba oh fa in zalaltum min ba'd ma ja'atkum al-bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim yawa wannan shine dace yace domin tsoratarwa da firgici yake bayarwa da yace idan kuka kauce bayan shari'a ta zo muku ku sani Allah mai gafara ne mai jinkai ma'ana ba ya zama ya tallata muku ku kauce ba duk wanda ya faɗi haka ya so a yi masa da'a ko ya so a saba masa ya so a saba masa kenan Allah ko baya so a saba masa amma idan kuka kauce bayan shiriya ta zo muku fa'alamu annallahu azizul hakim ko sani Allah aziz ne wato mai izza ne hakim ne ko mai hikima ne wannan ya so a saba masa ko ya so a yi masa da'a ya so a yi masa da'a kenan ma'ana kowace kalma ta dadi duk da cewa gafurur rahim sunan Allah ne amma azizun hakim shi ma sunan Allah ne amma in ka dauki gafurur rahim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto ba su macin da sauran kalmomin ba idan ka dauki azizun hakim ka kai inda bai dace ba sai ya zanto babu sabawa da juna ba sabo da juna tsakanin shi da sauran kalmomin da ke wajen shine fa alamu anna Allah azizun hakim sai mu dakata ana abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi waɗanda suke tafiya da gudu dan Allah su tsoron Allah su rinka tafiya a hankali haka waɗanda suke tafiya su je wurin da ƴan sanda ke ba da hannu dan Allah muna hada su da Allah su ji tsoron Allah su rinka tsayawa su tafi kan tsari kada su wuce sai an ba su hannu Allah kai mu gida lafiya wassalamu alaikum a rashin kowa ne ake daki a same ta ɗari bisa ɗari zai wahala in ba tare da waɗancan matakan da muka zana na baya ba amma in an samu masu kishi akan